gwamnatin jihar borno ta ce kura ya lafa a garin dambuwa biyo bayan kame garin da 'yan kungiyar jama'atul ali sunna lil da awati wal jihad suka yi sama da makonni uku mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar zanna mustapha ne ya bayyana haka a gombe yayin da ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira daga garin dambuwa sai dai ya fara ne da godewa gwamnatin jihar gombe da ma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo da ma al'ummomin jihar gombe mun gode mai girma gwamnan gombe da mataimakansa da mutanen gombe da gwamnatin gombe gaba daya yadda suka karbe ku suka rike ku a cikin lokacin da muka shiga wani wani halin da na gaka. mai girma gwamna yace in zo in gaya muku in muku gaisuwa na daya na biyu in gaya muku garin dambuwan da yake hannun miyagun mutanen nan sojoji da police da security sun je sun karba yanzu garin dambuwa tana lafiya yau ko gobe wanda kuka ga ya kamata ko mazajen ku tukuna fara shiri ku je ku gyara gida daga baya sai a ce ma sauran mata da yara su zo su bi ku su zo gida haka da na tafi kam na da na biyu na gaya musu in kun shirya daga gobe za mu fara arranging na motoci a fara tafiya da ku gani a kai ku gida in kun je gida kowa ya je ya duba abin da ya bace a gida da ya lallace Allah ya ba su zaman lafiya ma Gombe Allah ba Najeriya lafiya Allah ba mutanen Borno lafiya Alhaji Umar Zanna Mustapha mataimakin gwamnan jihar Borno. To ko mai 'yan gudun hijiran ke cewa kan wannan tayin na gwamnatin jihar Borno? Mataimakin gwamna ya zo da albishir akan cewa dambuwa ya yi lafiya ku koma. Ah. za A'a ah, ah, za mu koma amma fi sabilillahi ba za mu ya mu kai mu ba. Za mu je kuma lalle gwamnati zai komar da mu hakan mun yadda amma ba za mu iya mu kai iyalenmu ba sai da an tashi an ce eh wannan an tashi a kai za a yi wani abu kuma ba za a ji labarin ba za a ji labari a dambuwa da tsakanin benishek da dambuwa da tsakanin biyu dambuwa da tsakanin uba askira wayan nan ba ma ji labarin su za mu je mu zauna amma tsakanin nan muna ji labarin su ba za mu ya ba mu da hali don harin nan sun kamana so fudu na karshen kuma an kawo wannan harin nan an kore mu a garin yanzu hakan nan yanzu gawakin mu yanzu wanda ba samu binnewa ba suna nan sun rube dalilin haka yanzu haka nan gwamnati ya ce mana mu je mu zauna din ba za mu yadda ba daya daga cikin yan gudun hijira daga karamar hukumar dambuwa a jihar borno sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga sansanin yan gudun hijira a gombe